وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشدا قوانا وتا ما الفرمان رمضان hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai ya yi daidai ya dace da biyar ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna wannan matsalaci na albarkawa cikin garin Zariya, jihar mu ta kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya allah ka ƙara mana lafiya da zaman lafiya kai mana maganin makiya gida da daji yau za mu shiga wata sura sabuwa wanda allah ta'ala ya kira ta da suratu safat wannan sura ta ɗau sunanta daga ayar farko cikin suran Fati saffa sura ce tana da suna biyu amma wanda muka ambata aka fi sani akan ce mata suratul zabih wato kissan yankan dan annabi ibrahim kasantuwar duk alkur'ani mai girma ba inda aka kawo kissan sai a wannan sura shi yasa akan ce mata kuma suratul zabih ina aka saukar da ita binnin makka gari mai alfarma wanda ke da tsaki wanda ya fi kowane tsaki daraja a duniya sannan fadalanta annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah da ita tare da sahabbai kamar yadda abdullahi dan umar radiyallahu an yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amurna bi tahqiq wa ya ummuna bi safati annabi sallallahu alaihi wasallam yakan umarce mu da in za mu yi sallah da al'umma mu sauƙaƙa masu amma wani lokaci idan ya ga yanayi yakan mana sallah da suratu safati imamun nasa'i ya ruwaito cikin wani babi da ya ƙulla a lil imami fit wato yanda akan sauƙaƙa ma liman wani lokaci in ya ga yanayin ya dace mamuna cikin nishadi ya ɗan ja doguwa mai ɗan zankalala an gane ko? wannan sura bari in takaita in dunkula za ta karantar da mu cikakken tauhidi da kulli jawanidihi sannan za ta ba mu na annabawa daban-daban daban-daban domin mu ɗauki izina a ƙarshe ta nuna mana sakamakon gobe kiyama na alkhairi ga masu imani na kwasan zubi mummuna ga waɗanda suka kafice ma Allah jalla jalaluhu malam bismillah mu tafi kai tsaye a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim hmm. wasaffati saffa بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا الله أكبر الله يا أبو سورة قبا ديد رنسوا يكي إلى رنسوا دملائفو ودن دسكا يصفو صفو وجنبو تامن رقوعا وسجودا لله أن يقسم بما شاء كما شاء Allah yana da dama ya ga huruminsa ne ya rantse da wanda ya ga dama yadda yake so amma ana wa an fala wala halfa illa lillahi alwahidil qahhar amma ni da kai ba a yadda mu rantse da kowa ba in ba Allah subhanahu ta'ala ba wanda ya rantse da wani ba Allah ba ya sani rantsuwa ibada ce ya rantse da wanda bai cancanci a bauta masa ba shi yasa bayan musulunta musulmi farkon musulunci shirya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wasu sahabbai suna rantsuwa da lata da uzza saboda ba su san hukuncin ba sai ya gaya mana man qala wallata wal uzza falyaqul la ilaha illallah wanda duk ya rantse da lata da uzza to ya jaddada imani ya yi kalmar shahada ya ce la ilaha illallah ina masu rantsuwa da tannatsa ina masu rantsuwa da farankwatsa ina masu rantsuwa da mala'iku ina masu rantsuwa da annabawa ina masu rantsuwa da kabarin tsohonsu wani ma da rawanin yake rantsewa sun man da aka cewa a kasuwa kai Allah ka ganar da mu addini ka raba mu da kulle. to Allah ya rantse da mala'iku waɗanda suke safu wajen bauta ma ubangijinsu a sallah ko wani abu mai kama da haka kuma a sama sukan buɗe fakafakansu su yi safu su rairai kamar yadda ya cancanta ashe Allah yana da tsari kaji mala'iku suna gudana akan tsari to me ya faru ne kai baka da tsari a ibada a rayuwa a mu'amala ko ni naka a jirkice wannan ba tarbiyyar musulunci ba ne ka na da tsari ka yi lokacin da allah ya ce rayuwarka ka tsara ta kowane minti ɗaya kaci rayuwarka ka ci ka san wannan kuma ba za ta jinkirta maka ba idan ka bar aikin yau sai gobe to da na yau da na gobe zai haɗu ya gagare ka ƙarfe ka yi nadama abinda kake nema ya kuci muna fatan mu ɗau izina kuma ka zan mai tsari wajen ta hiyar da al'amuranka mai kiyaye halal mai kiyaye haram ya zan kana da wannan tsari don ka zauna lahiya hadisi ya inganta ruwaya ta imamu muslim wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala na kamata tasafful mala'ikatu inda rabbiha qalu kayfa tasifful mala'ikatu inda ha, qalu ya as-sufufa al-ula wa yata'assuna fi as-safi annabi ya dubi sahabbai za a yi sallah yace ba kwa yi safu kamar yadda mala'iku suke yin safu ba suka ce ya mala'iku suke safu ya manzon Allah wajen ubangijinsa annabi sallallahu alaihi wasallam Ya ce ya sufufa al-ula sukan cika safu na farko wa yatarasuna fi safi kuma su haɗu a sahun a haɗa sawu a haɗa kafaɗa wannan shine wajibi kamar yadda imamu muslim ya ruwaito a wata ruwaya ma tasa amma hadisin jabir ɗan samura Allah ta'ala ya ƙara musu yadda yana cewa fuddilna ala nasi bi salatin الله أكبر جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلتنا للأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء رحمة الله الدين يسر والشريعة سمهة والأمر شورى والحقوق قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ce masahabbai ya ce an fifita akan sauran al'umman da Allah ya kawo duniya da abubuwa uku ya kaji na daya ji'ila na ka sufufil mala'ika an sanya safunmu kamar na mala'iku ashe mumini ne tsari ne wanda kaga yana a ciban katai bai fahimci imani ba qadiyya imaniya lam yafhamha sannan waje ilallanar ardu kulluha masjida an maida mana doron ƙasa duk inda muke duk inda take wajen yin ibadanmu wajen yin sujjadanmu wajen yin sallanmu kaji bambancinmu da sauran addinai ba yahude sai ya je sauma'a nasara sai ya je kanisa muku duk inda sallah ta same mu za mu yi alola mu yi a nan, a gona a daji a lambu a rafi a tasha a kasuwa a ko ina ne in ka yi sallah sallah ka tayi. sai dai inda masallaci wajibi ka je masallaci sannan wakil ilattun na halana hura ita kanta ƙasar fuskan ƙasar Allabi ya ce an sanya mana ita za mu iya tsarki mu tsarkake kanmu kana da janaba kana da ta kewaya banɗaki ko wani abu na alolanka ya ɓaci baka sami ruwan wanka ba ko baka sami ruwan da za ka yi tsarki ba ko baka sami ruwan da za ka yi alola ba to ƙasa ta wadatar da kai ka yi taimama idza lam najidil ma idan ba mu sami ruwan da za mu wanka ba in babban tsarki ne ko kuma mu wanke najasar mu zo mu yi alola in karamar tsarki ne ko ba maganan wanke komai in dan mitsitsin tsarki ne kaman kafir da iska wa ta'ala ya sake rantsuwa na biyu fazzajirati zajira ina rantsuwa da mala'iku wanda Allah ke ba su umarni shi ke ba su umarni su kaɗo iska sannan a tada giragizai sannan a tura wannan giragizai inda Allah yake so ya shayar da su ni'ima Allah ce ina rantsuwa da wannan domin mala'ikun da wannan aikin da muke ambato ayoyi ne babba cikin ayoyin ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda in ka dube su za su yi dilala gare ka kan tabbas akwai mahalicci ga garabadau wanda ya cancanta abota masa shi kadai jalla jalaluhu kuma su ne suke tsawata ma arwa na kafirai inda za lokacin da za su anshi rayukan fisga su bubbuga su dindinkula su nunusa domin shi ran an ne in za a fitar ba a fitarwa da sauki akan tura mala'iku ne masu kaushi wannan zi'ati garqa sai ka ji ko ba a fassara ba kai kama ka gane inda aka sa gaba Fattali ya fattaliyat zikira. ina rantsuwa da mala'iku waɗanda suke karanta Alƙur'ani mai girma da dukkan wani abu na zikirin Allah jalla jalaluhu domin zikirin Allah babban ibada ne wala lahi akbar Don haka dole ne mu kiyaye mu kuma tsare kamar zuwa na hudu fal a uzuran afuwan wannan aya ne aka kawo shi gaban lura Allah ya yi rantsuwa da waɗannan abebanar rantsuwa da ya rantse da su manya-manya don ne, ga amsa nan ga jawabi nan إن da rantsuwan nan da aka yi ana so a gaya maka kai dan adam kai aljan inna ilahakum lallai wallahi allahnku mahalikinku abin bautanku wanda zai zama kun sami kyakkyawan sakamako duniya da lahira lawahid ubangiji ne guda ɗaya allah ɗaya kuma shi kaɗai tilo ba shi da abokin tarayya ce ciki. la sharika lahu fi uluhiyatihi la sharika lahu fi asma'ihi la sharika lahu fi sifatihi subhanahu wa ta'ala shi yasa ya saukar da sura sukutin qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad kene Allah ɗaya ne al'ahad yani allazi laisa qablahu shay wa laisa ba'adahu shai. huwa al'ahad din ka ce wahid to zaka nemi sani to shi al'ahadu ne kuma a samadu wanda kowa da komi ya ne nufinsa sa da ibiya masa bukatunsa Allahu akbar wanda bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da kini bai da tanka bai da abokin gwani subhanahu wata'ala ko a ina ne shine rabbus samawati wal ardi na'am rabbus samawati wal ardi wama bainahuma hmm. wa rabbul mashariq rabbus samawati wal ardi ubangijin sammai bakwai da abin da ta kunsa alaga ta malam kai da ka sama ka san kiran Allah ce tun da kake kaga tayi tsawa tun da kake balantana ka ce ta balgace duk gunguniyan tsawon nan da hadarin nan da rikicin nan da muyamuyan nan da misayil da ke yawo a sararinta ba za ka ji ta yi wani abu ba ginin allah ne wasu bana banaha allah kenan sannan ya kalubalance mu in kana shakkan hikima da kudura da irada na ubangiji to ka duba za ka ga aini farji ilbasara hal tara min fitur kuma rji ilbasara karwatai yanqalib ilayka albasaru khasi'a wa huwa hasir wallahi za ka dawo kaskantacce in ka ce sai ka ga aikin sama shekara dubu in ji ba haushe subhanahu wa ta'ala rabbus samawati wal ardi kuma shine ubangijin wannan duniya wannan kasa ta mu da muke rayuwa a ciki ajaib nata da yawa halitta ne kaman kai kana rayuwa kana rayuwa amma ka hauta kai tsalle ka kwakuli idanta ka yi wannan ba za ta ce maka komai ba amma kuma akwai wani abu da Allah ya bata na karama ranar tashin alkiyama duk abin da ka tsula na tsiya sai ta faɗi إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوهى لها ورب المشارق kuma ubangiji الله سبحانه وتعالى شيني mahalicin mafitar rana da wata da taurari masu yawo da wanda suke tsaye waje ɗaya masharik nan ana nufin lokutan fitan rana da sauran taurari fishita'i wasai a lokacin hunturu da lokacin zafi akan samu bambance-bambance sa'annan an ambaci masharik domin shi ne aka fi ambato amma ana nufin hadda magari shi yasa za ta ga wata aya ta kan ce rabbul mashriqaini wa rabbul magribaini subhanahu wa ta'ala fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadiruna ba sai na rantse da ubangijin gabasan duniya da yammacinta ba lallai muna da iko mu yi abin da muke so mu yi kamar yadda muke so mu yi kuma babu wanda ya isa ya hana mu mu yi jalla jalaluhu kenan ya ƙara mana ilahiyar shi tauhidinsa ya kuma nuna mana babu wanda ya isa in ba shi ba kuma shi ne in yayi la tsalo amma yaf'alu wa hum yas'aluna subhanahu wa ta'ala na'am إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب الله أكبر وحفظا من كل شيطان مارد waɗannan ayoyi suna daɗa nuna mana ƙudura da irada da iko irin na ubangiji inna zayyana sama a duniya ku duba ku dubi sama ta kusa sama ta ɗaya kana tsaga kanka za ka ga Allah ya mata kwalliya ya mata tsawa, ya mata ado da zinatin ilkawakin kwalliya da ado na rana da wata da taurari da sunan kala-kala iri-iri hajjaminsu daban-daban nisansu daban-daban kowanne kuma ba an halice shi sudan ba ne akwai hikima da manufa na ubangiji subhanahu wa ta'ala wajen halittansu daga cikin hikimar wa hibzan mun halice su domin su zan tsaro da sararin samaniya min kulle shaitanin mari daga duk wani takadarin shaitanin aljani ko hasabidin ibilishi na ke nufi kun ga sama kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ya tsara ta kamar yadda muke gani ya yi mata kwalliya da wata da rana da taurari to akwai hikima akan yin haka kuma akwai manufa ga shi ya ce don ya tsare sama daga cikin hikimomi ya tsare sama daga dukkan shaidanin hatsabibin ibilishi mutamarribi wanda zai je ya nemi fatan ji kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aljannu hasabibai sun maida abin ya zama tada gare su sukan yi kolin kololiya wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan har su je sama su kasa kunni idan ta'ala ya yi wahayi ga ɗayan mala'iku sai su satogi idan suka sami kalma ɗaya na saman sai ya gaya ma wanda ke ya hau haka dai haka dai haka dai kamar hawan tsani a a sauko daga zuwa na ƙasa shi kuma na ƙasar akwai wasu mutane da suke bauta musu suke masu yanke-yanke suke zubda masu jini suna girmama su suna allantar da su su kuma suna jin daɗi to wannan kalma ta gaskiya da ya sato sai je gaya ma bokan shi shi kuma bokan sai ya ƙara kalma ɗari na ƙarya sai ya ta cin dukiyar mutane ya raba su da imani to haka ake da a zarafin da Allah ya nufin aiko manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ya toshe kafa sai ya toshe kafa إنا كنا نقعد منها المقائد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا su da kansu suke cewa da can mun kasance mukan ɗorin ɗoriya mu hau sama mu tsuntsuguna muna sauraron wahayin da za a yi zuwa ga mala'ika ya zo duniya ma ya gaya wa manzo wa ma aiki kai tsaye da za a ce ya zo ya yi to kuma sai mu zo mu gaya ma waɗanda suke bauta mana cikin mutane to amma ga shi ba mu san me ya auku ba an toshe sararin samaniya kai akwai babban magana Allah ce to duk wanda ya sake yunkuri ya yi muhawala akan ya je ya sato jin wahayi ya jillahu shahaban masara zai ga an girke wasu mizail na taurari Hasken su za a halbo su da shi su guji. saboda aka shi boka duk usuli ya tashi akan ƙarya ne ya kwana akai ya tashi akai sai ya ƙarya ɗari in aka ga an dace a ɗaya sai a ce ai ya san gaibi kuma hakikatan kulla ya alam man fis samawati wal ardi al ghaiba illa duk halittar da ke sama da duk halittar da ke doron ƙasa da wanda ke cikin samaniya da wanda ke karkashin ƙasa da ma wanda ke ƙarƙashin ruwa da dutse babu wani halitta ɗaya da ya san gaibi wanda dai ya ce ya san gaibi aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa faqad a'zama 'ala allahi al-fariyya ya girmama babban ƙarya da ya ƙaga ya dingina da Allah kuma wa man azlamu liman iftara ala allahi kadhiba babu mushriki mafi girma fiye da wanda ya yanki ƙarya ya jingina ma Allah tace wanda duk ya ce ya san gaibi da abubuwa guda biyar da Allah ya faɗi to ya sani ya taka kujerar da ba ta saba inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghaifa ويعلم ما في الأرحام ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت sanin gobe kiyama sai Allah ya salunaka an sa'ati ayyana mursaha fi ma min zikraha ila rabbika muntaha innama anta munziru man yakhshaha saboda haka kuma shi ke saukar da ruwa hasashe na masana jagoratas ba wai yana baka tabbaci bane a'a ilimi ne na hasashe a dace ko a yi kuskure wannan kuma ba wani abu bane an gane ko amma hakikanin yau ruwa nawa za a yi mana digo nawa lita nawa Allah duk ya sani daminan da za ta zo abinda za a ba duniya lita nawa ne malam kuma so nawa zai ɗiga in ba Allah ba ya san wannan sai Allah shi kaɗai ana iya cewa za a yi ta ruwa kamar bana suna ta ce a ruwa zai sauka da wuri ya hasashe ne za su iya dacewa an gane kuma za su iya kuskure ba sun san gaibi ba ne an gane kuma Allah kada ya san abin da ke cikin mahaifa ko wani ya sani a likita bai sani ba wallahi sai Allah ya yi aikin shi sannan shi kuma ya kokarin yin bayani lokacin da mace ta ɗauki ciki nutfa ne sannan mudga sun ma'alaka a lokacin nan likita ba zai iya ce maka ɗa namiji ko mace ba ne sai Allah ya gama komai ya fa gama komai ne sai ya samu dubin dubarudu ya leƙa ya leƙo sai ya gano a Allah ya yi namiji ne ko ya yi mace ce ɗaya ne ko tagwaye a hakan nan ma a madubin duba mudun yana kawon wata rana ya dace wata rana ya kuskure haka ne ko ba haka bane duk mai iyali ya san haka a ce maka namiji ne kaga yan mata san baleliya ko a ce maka mace ce kaga wani gabjejen namiji ya zo duk ana yi ko a ce maka eh, haihuwan sha biyu ga watan Efirin ne sha biyu ga mace sai ka ga an zumbudo maka shi ko ba a yi ko sha biyu ga Efirin din ya zo ka ji shiru kamar an shuka dunsa ko an dafa kankama sai an kai me sha biyu sai ka ce me ya faru ne a ce allah ne ya ikon shi waɗannan hasashe suke yi an gane kuma baka san me zai same ka me za ka samu gobe ba amma ta jami nafsin ma za ta ci bugada sannan duk wayanka da hikimanka da tsatsubai-tsatsubenka baka san aina za ka mutu ba aka ganin wani yana zariya sai a ɗauke shi a kai shi london wai bayi da lafiya ko a kai shi saudiya ko a kai shi egypt can ne mala'ikan allah ya ce za a anshi ran ana zuwa sai kuma a zariya ran a can a can kai in ka san inda za ka mutu za ka je wajen a mu na son rayuwa na rantse da Allah ko masallacin albarkawa aka ce nan ne ajalinka yake sai ka ce ba nan kaɗai ake tafsiri ba ba mu sake ganinka kuma ranar mutuwan sai ka zo ka ce kai na dade ba a yi komai ba ban ma inje kana zuwa sai sanda ta haɗu da kai a rafke azahu Allah almuhimmu ka koma ga Allah cike da tauhidi da aiki na ƙwarai ina za ka mutu yaya za ka mutu yaushe za ka mutu ba shi ne a hannu ba na'am da ya sma'una ilal mala'ila alewa yi ƙurafuna min kulli janib Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la ya sma'una ilal mala'ila ala la ya wato su waɗannan mala'iku la ya ma'una ne eh, warshi ne shi ma ya tuzge ni ne warshi <laughs> la ya san ma'una ilal mala'il a'ala wato mala'iku da mutanen da ke sama duka su ne ai a alama kana da halittar da ke sama ba wuyar ba sama yake da kai ba ko kaga mala'iku suna rayuwa a ƙasa to su ne ake nufin la ma'una sama'una ai su aljannun da suke ƙoƙarin fatan ji to an toshe kafa la ya ilal mala'il ala ba su da kafa da daman da za su je su jiyo wani abu na wancan halitta maɗaukakiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara mana ita wa yukzafuna min kulli janibin duk sanda suka yi muhawala suka yi yunkuri domin ne su je su jiyo satan abubuwan da ake faɗi na Allah subhanahu wa ta'ala wahayinsa to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sa a halgo su da taurarin da ko hasken taurarin da ya girke domin irin waɗannan bayi masu ƙirƙin ji suke sai sun ji abin da Allah yake yi kamar yadda Allah ta'ala yake faɗi wa hafizna na min kulli shaytanin rajim illa man istaraka sam'a fa atba'ahu shahabun mubin mun kara sama mun ba ta tsaro mun kiyaye ta kamar yadda ya cancanta Allahu kenan jalla jalaluhu gabarin duk wani shaidani jairi ibilishi dalli wanda yake mai daidaddan albarka wanda aka nisanta shi barin rahman Allah jalla jalaluhu an gane ko a sannan sai wanda ya nemi satan ji kasan mariƙin ji duk abinda aka yi sai ya nuna halin shi wai ba haushe yakan ce mai hali bai barin halin shi wani lokaci ya ce hali zanen dutse E, to kuma a musulunci gaskiya ba haka bane a ba haka bane ai ai musulunci ya zo ya samu larabawan jahiliya suna cike da alfahari da girman kai da jiji da kai da saba ma ubangiji ta kowane layi da bautan gumaka ya zama musu jini da tsoka kuma ya same su da tsananin kabilanci da nan kuma ɗaukan fansa alala ya a ahadun alaina fa na jihalu fauka jihalin jahilina sannan ga ƙabilanci wa ma'ana ana illa min guzayyata in gawaitu wa in tafshid guzayyatu arshidu saboda haka la yas'aluna akhahum hina yandubuhum in dai ɗan kabilan ko ya kashe mutum dubu ne ya ce ku taimake ni ba za su cewa da wa ka kashe ba za su tsaya bayansa su yaƙi wanda ya zo ya kama shi haka suka rayu ka tuba an wayi gari Allah ta'ala yana ba mu labari musamman ƙauyawa a cikin su al'arabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru Allah Ya ya'lamu hudud ma anzalallahu alayhi sun fi ci sun fi munafunci dodo mai kin mai ita kuma su ya fi cancanta in akwai cancanta su kasa fahimtar dokokin da Allah ya saukan a gare su to ka duba sanda suka anshi musulunci masafar duka-duka shekara nawa ne da saukar da wannan ayar sai ga wata ayar ta sauka cewa wa yi usiruna ala an fusihim walau na bihim hasasa wanda da zai buge ka ya ɓurma cikinka ya kashe ka a kan tiya ɗaya na masara sai ga shi yanzu in ya mallaki duniya ya fahimci kana so zai na so ba ba ya so ba zai baka shi ya haƙura isani kenan yaya rayuwar ta canza kaushin ya koma liyuna an fahimta ko ƙasa watil ya koma afifan wa shafaƙatan cikin lokaci kankani ashe ana canza dabi'a shi yasa annabi yace bu'ithu li utammima makarimal akhlaqi saboda haka in kai mugu ne kana iya zama mai tausayi in kai azzalimi ne kana iya zama adali in kai makaryaci ne kana iya zama mai gaskiya je ka je je ka kai ta zanowa cewa hali zanen dutse ba a canzawa wannan a hausan maguzanci ne ba a addinin musulunci ba a'a ana canza shi sai dina umar yana cikin masu tsanani masu kaushi masu uh, ba abin da ya dame su da tausayi a lokacin jahiliya amma sai kaga yaro ya kama hannun shi mace ta tsaye da shi a hanya yana tafiya wata rana haula binta sa'laba ta tsaye da shi ta ɗauki lokaci waɗanda suka yi tare sai umar mace ta tsaye da kai haka يكي يا كتي سوني هذه قولة بنت ثعلبة الذي سمع الله قولها من سبع سماوات فأمر أحرى من أن يسمع قولها في قولك قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشكي إلى الله والله يسمع تحاوركما في هولا ce wanda Allah ya ji saurare kuma ya ansa mata bukatarta tun daga sararin sama ta bakwai aiko umar ya ta cancanta ya saurara ya ji zancanta da mace ta isa kuma yana hutu ba fa yana hutu ba fa yana cewa jama'a a rage sadaki aure ya yi tsanani a sauƙaƙe ma al'umma kaga lokacin ma ba zinace-zinace yanzu fa wanda ma za ka auren zane da ita kake yi saboda lalacewan ɗabi'a saboda farin tarfakin Allah saboda watsi da sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda zai aure bai tsotsi bakin matar ba sai ɗaiɗai ko bai zanen ba ya yi na baki in bai na baki ba sun ɗan gaisa yi na hannu alyadu ta zini haka inganta zanen hannu ma tana zina yi zina da ita na hannu kafin ya aure ta ka gani to sayyidina Umar ya hudu ba yayi fada yi fada sai wata mata ta miƙi Umar fa Umar fa yana amirul mu'minin tace ayyuqina Allah wa na'una. Allah ya ba mu haƙi ka hana mu ka ce a iyakance sadaki Allah ta'ala yana cewa wa atun nisaa sadaqatihinna nahila komin yawan dukiya ma dundun ba a sani in kun ba su daidai ne nan da nan sai dina umar ta nazala sai janye ra'ayin shi ya janye fahimtarsa ya ce sadaqatil mar'atu wa a umar mace ta yi gaskiya umar ya yi kuskure na janye inda jahiliya ne ko an ce ta ce ta ce da ta ga yadda za a ce an gane ai to haka addinin musulunci yake ci gaba duhura hmm. azabu wannan la'ana da inuwa da nifanta su barin rahaman Allah duhur ko duhura babu iyakan lokaci Matakan ba a tuba ba za a yi sabi zace na azaba daga ƙaramin azaba da walakanci da tozarci na duniya zuwa babban azaba ta jahannama walahum azabun wasif yani suna da azaba wanda yake na wahala shine wasif yawa shadid wanda yake fihi mashaqqa fihi ta'abun fihi i'ya'un ma damun basu tuba sun daina abin da suke yi ba na'am إلا من خطف لخطفة فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف خطفك sai wanda ya yi ƙoƙarin fizgo satan ji shi ma in ya yi haka fa atba'ahu shahabun saqibun wani tauraro da Allah zai halbo shi mai kaifin haske da gudu zai je ya rusa shi to ka gani ko wallahi junudus samawati wal ard duk abin da ka gani sojan Allah ne duk abin da ka gani sojan Allah ne in kai ya aka kyale ka Allah ya so ya jinkirta maka ne yumhilu wala yuhmilu wannan shine Allah yakan jinkirta amma fa ba yakan wutin tabbani a'a wa man hilal kafirina amhilhum ruwaida إخوة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لم يجدوا من دونه موئلا اذا إمهالي نبا إهمالي با يا رجي ناك كسن أبين ذاك الزابا نعم فاستبدهم أهم أشد خلقنا من خلقنا إنا خلقناهم من دين لازب فاستبتهم Allah yake tambayi masu musun tashin kiyama tambayi masu kafice mahisari tambayi masu kin imani akwai aljanna akwai wuta tambaye su ahum ashaddu khalqan da kace ba za a tashi dan adam ba in ya rasu shin ku mutane ku kuka fi tsanani da wahalan halitta amman halakana ko sammai da rana da wata da kasai da duwatsu da teku da kauni gaba ɗaya da maka halitta inda akwai wahala wanne nefi. sai kana ganin dutsen ko na madarkaci ne dan karamin alhaki ka san baka kai shi ba ko juriya don shi na rana za ta bige shi hunturu ya zo ya bige shi iska goguwa ta zo ta bige shi sannan ruwa ya zo ya lakaɗa mashi ɗan karen duka ka taɓa ganin yana zazzaɓi? eh? na ce ka taɓa ganin yana zazzaɓi? to kai fa ka je ka zauna a ranar gobe daga fitowanta akan dutsen har kila sai dai mu zo mu kwashe ka a makara shi ne Allah ya ce fasabtihim shaddu ashaddu an man halatta eh shin abin da muka halitta na wannan kaunu shi shine yafi ko ku Allah ya ce la khalqu samawati wal ardi akbar min halkin nas ya ansa kansa da kansa ko ka yadda ko kaka yadda halittan sammai da karsai wallahi ya fi girma fiye da halittan ɗan adam tare da ba wani abu mai wahala ba wani abu mai girma ba wani abu mai tsanani a wajen Allah subhanahu wa ta'ala inna khalaqnahum min tinin lazib ya salam Allah yake mun halitta dan adam daga tabo wanda yake yauki yake danko yake mannewa a hannu wato matakan halittan baban mu adam kenan na farko aka ce khalaqahu min turabin mataki na farko kenan to bayan an an ɗebi ƙasar da za a halicci adam da shi sai aka sa ruwa aka kwaba ga waɗanda ke da rayuwa irin nawa ko shekaru irin nawa lokacin da ake ginin eh, ƙasa ka'in da na'in ya san iyayenmu ba a kwaba ƙasa yau a gina ta sai an taka a sake takawa a sake takawa a kawo turosu wani ma zai san turosan ba <laughs> kashin jaki kashin jaki shine turoso a zo a zuzzuba shi a mamaye kasar da ita a kawo ciyawa a yi mata rip eh kaga hatta canza kala kaji har tana wani wari-wari magini da ya taba ya ga yayi ciki to sannan yaji ta canza kala sai ce a ƙasa ta gyaru yanzu za a yi gini to sai da aka yi ma'adam haka shi ne har ƙasar da za a yi shi ta zammin tsinin lazib saboda kwaɓawa to daga nan aka yi mutum mutuminsa shi ne min salsalin kalfahar ya zammin salsal ga mutum mutumin karau sai ka ce tukunyan nan da ake ce mata yan ilori yanzu ma wasu su zama tukunya yan ilori ba wanda da ka ganta ka taba sun sai ka ji tana kara kamar kana kwankwasa karfe an gane ai sannan Allah subhanahu ta'ala ya yi ikonsa ya ba jini da tsoka da duk abin da ɗan adam yake bukata da kun ya kuni yawa inna masali isa kama masali adam isa inna masali kama masali adam halaqahu min turabin thumma qala lahu fayakun alhaqqu min rabbika fala takunanna min almumtarina to haka Allah subhanahu ya ce mun halicci dan adam yani adam alaihi salam min tinil lazim to mene ya famu bal ajibta wa yaskaru ah, Allah ta'ala ce bal ajibta kai mamaki take game da wannan bayanai kuma kana mamakin yadda ka ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban masu imani da mu mabiya a wajen imani ce yanzu kai kana mamaki game da kafiri da yake karyata Allah tare da bayyanan bayyanannun ayoyi eh shafa kanka tun ka taba jikinka ka ce baka eh in ka taba jikinka ka ce ba ka to ya fi sauƙi ka ce ba Allah ya fi sauƙi an gane ne ya fi sauƙi kada a yi na mutumin nan mai musun kansa da kansa ya kwanta ya je iko ne wai ya kwanta ko? bacci yana ta ganin gine-gine ya bacci suka zo suka ga na ƙauye ya zaka binni suka kwashe kayan tas suka yi sacin ɗin shi da ƴan wayansu na ɗillin-ɗillin da komi na shi da kuɗaɗen shi suka kwashe suka ga bai farka ba suka samu za suka yi mashi ƙwalƙwabo duk da farka ba to da ya farka ya shafa ya ji ba kaya ya ce a an mun sata ya sake shafa aljihu ya ji ba waya ba kuɗi ya ce an mun sata inna lillahi ya shafa kai ya ji ƙodago da ke a ba ni ba ne <laughs> ni ina da gashi a ba ni ba ne <laughs> ta abin mamaki ne mutum ya ce ba Allah Eh? wa yafharuna kuma abin mamaki ne wai kuma wanda ya ce akwai Allah ya yi bayanin Allah samuwansa da dalilai da cancancan a bauta masa wai shi ake ma izgili ya shi ake ma izgili a ce boka a ce mawaki a ce mai sihiri a ce kazzabu a jefe shi da duk abin da za a iya jifan shi na banna na ba daidai ba na walakanci na sozaci to wannan ba wani abu ba ne wanda yake samau a kanka wallahi duk manzanni da annabawa an masu haka annabi nuhu allah subhanahu wa ta'ala ya nuna sanda ya ce ya kera jirgi ya ce waya suna ulfin wa kullama mara alaihi mala'un min ƙaunihi sahiru minhu da ya ce in tasaru minna fa inna nasharu minkum kama tasharun فستعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب أقيم مقيم با أقيم با an gane ko annabi nuhu kamar yadda muka faɗi kwanan bayan ma ina jin mun faɗi lokacin da abu ya kai tura ta kai bango ai Allah ya ce je ka sana'anta jirgi ƙera jirgi lokacin da ya roƙi Allah fada'a rabbahu anni magalubun fantasar kuma Allah sai ya ansa addu'ansa yace ka aikata yi jirgin ruwa yaje yana aikata jirgin ruwa a daji muka ce sai su zo su ta izgili su ta izgili a annabci ya daina ci an koma sassaka ya daji maka wallahi eh a sirta na jarin ba da an kunta na biya a aka rufa ka asiri to in bajin kuma wauta ba a zo tsakiyar daji a yi katon jirgi ya za ka yi da shi a wannan waje kuma ba zai ɗauku maka ba ko o'o sunuhu kenan manya annabawan Allah ajiha izgili shi kuma sai ya ce in kuna mana izgili yau mu ma gobe za mu mai da martani kamar yadda kuke mana izgili za mu yi maku kuma za ku san wa azaban Allah za ta sauka a kansa Allah ya kunyata shi ya kaskantar da shi azaba madawwamiya ta tabbata kansa to madalla وإذا ذكروا لا يذكرون هكا سكي وإذا ذكروا دواء زند أكي مصر على قافة مالا لا يذكرون باتوا أسوا Ka ga mutum ana gaya mashi Allah saboda izgili wai zai cire hula yake ta sauka a nan wai ayoyin da hadisan su zuba a nan ko ka ji mutum an gaya masa Allah ya rasa abin da zai ce ruwa ya ƙare ma ɗan kada to sai ne kuma naji ko naji sai ne kuma wato naji na ƙi abin za ka iya shine ne ma'ana naji sai ne kuma ko kuma matanmu masu taurin kai miji na kokarin yin saitin su ala siratil lahi mustaqim ya na danga na gano ka ba ka gaya mun Allah kai mun wa'azi ko aya ko hadisi sai kana so ka cuce ni matan almajirai ko? nan an tashi cutanmu yanzu ka ji aya ka san su ba ai suna da matsayi a wajen takadaranci sai wanda Allah ya taimake ta sai wanda Allah ya taimake ta Allah ya taimaki mu duka hmm, wa iza zikiru la yadhkurun na'am wa iza ra'a ayatan yastakhirun wa iza ra'a ayatan idan kuma suka ga wata aya cikin ayoyin Allah wanda Allah yake tabbatar da mu'ujizansa ga ɗayan annabawansa suka ga tamamu kudratillahi subhanahu wa ta'ala maimakon fi hudu'i fi khushu'i su yi biyayya ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce me suke yi ya sakfiruna sai su girman kai su ci gaba da kafici fiye da da ai kaga su suka roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa idan shi annabin Allah ne da gaske yana samun wahayi daga jalla jalaluhu to suna son ya roƙi ubangijin nashi ya wata ya rabu biyu rabi ya sauko ƙasa su ga rabi a sama ce in na roƙe shi za ku yi imani suka ce sosai ma suna ganin sun roƙi mustahili annabi ya roƙi Allah Allah ya tabbatar masa da wannan mu'jiza akan idan su kuru-kuru wata ya rabe biyu rabi ya sauka a jabulu abi qubai rabi kuma gashi a sararin sama duk maka da ku sun gan sun gan shi ne suka ce kai <laughs> sai yan mamman ya yi yawa ya yi yawa eh shine ikitarabatis sa'atu wa inshaqqa yi qamar wa ya kulu sihirin musamman wa kan rabu mustamir wa kazzabu wa hawa ahwa'ahum kun ji ko kunji ko shine Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana nan wa idza ra'aw ayatan yastasiruna duk ayan da aka nuna musu na cikan kudiran Allah sai ya zama abin izgili annabi lutu ma haka suka yi masa suka ce suna son su ga fadin nan koman dutse tabuwa ta fito mai ciki ashra salih afwan ba lutu ba salih yace za ku yi imani suka ce hakikatan ya roƙi Allah a gaban su ɓalo-ɓalo suka ga dutse na dariya suka ga taguwa rushe rusheshiya tana fitowa tana fitowa tana fitowa kuma ta fito da ciki rutsetse suka ce kai salihu sihirinka ya kai ce to hazihi naqatul la fazaruha ta'kulu fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fa ya'khudhukum azabun Ali, tunda ku kuka roka za ku yi imani kun ki imani to taguwar Allah ne ga ta nan ku kyale ta duk inda take so ta ci ta ci kasar Allah ne taguwar Allah ne in ta zo ta yaji gonanka sai dai ka ce to Allah ta ta wuce Allah ta ta wuce ka ce mun fa sannan babban tafkin da suke shan ruwa sai aka ce to taguwa Allah fa tana da babban ciki laha shambun wa lakum shambu yawmin ma'lum za ta sha yini daya za ta hakura ku sha yini daya ai an masu kishiya za a rabon kwanan shan ruwa <laughs> to fa kwana biyu suka kosa suka kosa izin ba asa ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها fakazzabuhu fadamdama alaihim ya kaji sautin dandani Allah ya raba mu da dandamawa to haka duk manzanni ake masu. Allah ka kare mu وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا إن هذا إلا سحر مبين gaba ɗayansu suka ce wannan ba wani abu ba ne face bayyanannen sihiri ko sihiri bayyananne don haka mu ba za mu bi sihiri ba ba za mu yi amfani da boka ba haka suka kira annabi mai sihiri suka kira alkur'ani sihiri duk wata aya da aka ka musu sun karyata su mun zanta sun bi abin da suke so ina ga kila a wannan ayar za mu tsaya don ana mun ishara da lokaci muna fatan Allah ta'ala ya amfanar da mu da abin da muke ji mun dai ji yanda suke kamar yadda mahalicinmu ya nuna mana subhanahu wa ta'ala Allah ka sa abin da muke shi a daidai ka ba mu ikon fahimta da imani da aiki kuma Allah ka ji tausayinmu in mun yi Allah ka an shi aikinmu ba fa dole in ka yi alfa ba alfarma za a yi mata a'ansa Allah kai mana wannan alfarma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka